kamfanin hayar fina-finai akan yanar gizon na netflix zai fara barin mutane su sauke fina-finai akan na'urorinsu ta yadda za su kalla ba tare da sun yi amfani da data ɗinsu ba biyo bayan daɗewar da mutane suka yi suna neman kamfanin ya aiwatar da hakan a jiya laraba ne netflix ya ce shahararrun fina-finai irin su orange is the new black da the crown za su zamanto cikin jerin fina-finan da masu shiga dandalin domin biyan kuɗi su kallo za su iya saukewa a na'urorinsu abin da mutane za su yi yanzu shine su shiga sabunta manhajar netflix a cikin na'urorin su kafin su fara iya sauke fina-finan yanzu haka dai akwai jerin fina-finan da mutane za su iya saukewa kaɗai amma kamfanin ya ce nan gaba za a ƙara wasu fina-finan baki ɗaya masu biyan kuɗi a dandalin netflix domin su yi kallon da ke faɗin duniya za su iya amfani da wannan gara basa domin kallon abin da suke so ba tare da suna kan yanar gizo ba masu amfani da wannan dandali dai sun daɗe suna neman kamfanin ya ba su wannan dama har shugaban kamfanin ya ce wannan abu ne da ba zai yiwu ba daga baya kuma cikin watan afrilu ya ce kamfanin zai yi tunani a kai kasancewar haɓakar kamfanin a ƙasashen duniya ya sa ya amince saboda sauwaƙawa mutanen da ba su da wadatar yanar gizo.